ƙari a cikin wannan istidraki ne ga Allah wanda bai dace ba saboda haka a cikin wannan a tunda wajibi ne kada a yi azumi a wannan ranar to a yi gaggawa wajen cin abinci kada a yi jinkiri wajen rashin cin abinci da zai ba da surar tamka azumi ake sai zama to mustahabbi kun gane hikimar tunda an yi umarni da cewa kada a ci komai kada a yi azumi ta yaya za a yi a ƙiyin azumi shine a ci wani abu ko to saboda haka sai aka ce a gaggauta domin a ci wani abu amma wannan illar da wannan illar da wannan hikimar da aka faɗa magana za ta zo a kanta wajen na babbar sallah qala malik imamu malik ya ce wala ara zalika ala nasi fil adha ba na ganin wannan yana lizumtar mutane wajen babbar sallah wato wajen babbar sallah ba sai mutum ya ci abinci ba kafin ya tafi sallah wanda ya nuna kan cewa akwai bambanci wajen hukuncin tsakanin karamar sallah da babbar sallah a wajen karamar sallah sunna ce da har ake umarni da ita amma wajen babbar sallah imam malik bai ce wannan ya lizumce su ba yayi shiru menene hukuncin bai ambata ba to amma ya zo a waɗansu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya kasance ranar karamar sallah yana cin wani abu kafin ya tafi baya tafiya masallaci hatta ya ta'am amma ranar babbar sallah la ya ta'am hatta yarja hatta yarja aminal musalla baya cin abinci har sai ya dawo gida kuma ya kasance in ya dawo din yana fara cin abinci ne da hantar layyarsa hantar naman da aka yi masa eh, eh, ragon layyarsa to da haka sai malamai suka ce to ranar babbar sallah shi kuma mustahabbi ne kada ka ci abincin da safe har sai ka dawo saboda wannan fi'ili na annabi sallallahu alaihi wasallam amma waɗansu suna kuskure su ce mustahabbi ne a yi azumi daga fitowar alfijir zuwa dawowa daga masallacin idi kuskure ne a ce azumi annabi ya hana azumi wannan rana so da aka taya za ka ce azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadhani yawma idin ya ce waɗannan ranaku rana ne na idi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Yaumani kan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanha an siyamihima yawmal fitri wa yawmal adha hadisin da muka karanta wancan makon na Umar kwana biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana ai azumi ranar su babbar sallah karamar sallah da babbar sallah saboda haka wannan rashin cin abincin jinkirta a jinkirta a karin kumallo ne jinkirta karin kumallo ne ba azumi bane tunda azumi ba a yin sa a wannan rana to amma shi ma wannan bai kai karfin yin na karamar sallah ba na karamar sallah shine suna da ake umarni da shi amma na babbar sallah ba umarni da shi ba sunna bace mai karfi da ake umarni da ita sai dai ita ma mustahabbi ce idan mutum ya yi don koyi da yadda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi hakikatan zai sa hakika zai samu lada waɗansu malamai sun yi tafsil sun ce wannan hukuncin ga wanda zai yi layya ne wanda yake da ragon layya da zai yanka to mustahabbi ne ya jinkirta cin abinci har sai ya yanka ragon layyansa an feɗe an ɗauko hanta sai a je a ɗan bararraka ta sai a kawo masa ya karin kumallo da ita amma wanda ba zai layya ba fa aka ce shi kuma inda ya soye in ya soye ci abinci kafin ya tafi sallar idi in ya so in ya dawo daga bayan sallar idi suka ce menene hujja suka ce ai da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana idan shi mai layya ne saboda haka sai mu ɗabbaka hukuncin a kansa amma wanda ba mai layya ba sai ya koma ya zuwa ga asali sai ya koma zuwa ga asali wallahu ta'ala a'lam wannan dai wato a aqwal kenan akan mas'ala ƙauli na farko da ya ce a idin ƙaramar sallah a ci abinci kafin a tafi idin babbar sallah a ci abinci bayan an dawo daga idi ga kowa da kowa ƙauli na biyu ya ce a ci abinci kafin idi amma uh, ranar karamar sallah ranar babbar sallah uh, idan yana da lagon layya ya jinkirta cin abinci har ya dawo daga idi kauri na uku kuma ce a'a a cikin karamar sallah ne kawai za a ci abinci amma babbar sallah an yi shiru akan wannan duk yadda mutum ya so ya yi sai ya yi wal asal in aka ce abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi mutum ya koyi da shi saboda haka ko da ba shi da ragon layya din shi ma ya jinkirta cin abincin har sai in ya dawo sai dai in ba shi da ragon layin in ya dawo sai ya ci ko daga mene ne ko daga me zai iya ci na. babu ma a babu ma ja a takdiri salatin al-idayn yahya an malik an damla ibn sa'id ibn jinin mazani an ubaydillah ibn utbah ibn mas'ud أن عمر بن الخطاب سأل أبا بن الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر نعم آه. إمام مالك يتي باب ما جاء في التكبير والقراءة والقراءة في التكبير والقراءة fi salatin idaini babin abin da ya zo kan yin kabbara da kuma yin karatu a cikin sallar idi guda biyu karama da babba ya haya an malik ubaidullah yace ya gaya mun ya gaya mun hadisi an malik daga imam malik an damrata bin sa'id al daga damrata bin sa'id almazini. an ubaidillah ibn abdullah ibn utbata ibn mas'ud daga ubaidullah ibn abdullah ibn utbata ibn mas'ud shi ma ɗaya daga cikin fuqaha usaba'a ne anna umara anna umar ibn al-khattab cewa sayyidina umar ibn al-khattab amirul mu'minin sa'ala aba waqidin al-laifi ya tambayi abu waqid al-laifi sahabi ne an yi sabani wajen sunansa amma ya shahara da alkunyarsa an ce a cikin sunansa an ce sunansa al-harith ibn malik wa qila ibn auf wa qila ismuhu auf ibn al-harith ya mutu a shekara ta 86 bayan hijira yana dan shekara 85 a bisa sahihin maganan malamai wannan hadisin sahihi ne daga ubaidullah ya ruwaito shi daga abu waƙid da shi ubaidullah bai riski na umar ba issar yana ruwayar ne daga abu waƙid amma nan bai faɗi cewa daga wajen sa yake riwaya ba cewa umar ya tambayi abu waqid al ma kana ya yaqra'u bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wace sura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa fil adha wal fitr a sallah babba da sallah karama a wato lokacin sallar idi ta babbar sallah da ta karamar sallah faqal sai abu ya ce kana yaqra'u bi qaf wal qur'anil majid ya kasance yana karanta suratu qaf wal qur'anil majid واقتربت الساعة وانشق القمر دكما اقتربت الساعة وانشق القمر وانا يا تبتك ينندق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضمرة بن عبيد أتكن ترجمة سانا وجن ya ambace shi da cewa yana daga cikin zamratu bin sa'id damrata bin sa'id ba bin ubaid ba yana daga cikin waɗanda suka yi riwaya daga kutubu sita domin bukhari ya yi riwaya a muslim ya yi riwaya daga gare shi ansari al-ansari al-mazini an jaddatihi yana riwaya daga wajen kakarsa Uh, uh, uh, ummu ammara kenan nusaiba nusaiba ita ce kakarsa wa kanat qad shahidat uhudan ta kasance tana daga cikin wanda suka halarci yakin uhud wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa maqamu nusaiba bint al-ka'b yawm khairu min maqami fulani wa fulan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe ta a ranar yakin a ranar yakin uhud yana daga cikin malaman imam malik rahmatullahi alaihi ya ruwaito daga abu daga ubaidullah kamar da na ambata kamar yadda muka ce muka sani yana daga cikin alfuka us-sab'a ko ah, yana daga cikin fuqaha us-sab'a